Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin mu manzan tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama. A yayin da ake ake ta musayar yawo da wasu daga cikin malaman Wahabiya, Salafiya, 'yan Izala da kuma malaman malaman ɗariƙa inda Wahabiya salafa ‘yan izala wasu daga cikin malamansu a yanzu haka suka ƙara taso da maganan na ta ta ta makomar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama da wasu malaman wahabiya suke ganin cewa su a fahimtar su iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama ba 'yan aljanna bane ba wasu iyayen billah inda malaman ɗariƙa su kuma suke taimakon masu da zazzafan martani suke cewa lalle iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama lalle 'yan aljanna ne tare da tarin hujjoji da suka kawo inda a yanzu haka ɗaya daga cikin wani wace wasu 'yan wahabiya salafiya izala ma'ana dai wani ɗan izala yanzu akan wannan magana ya fita daga izala ya koma ɗariƙa sakamakon maganganun da yake ce 'yan izala suke faɗa a kan mummunan maganar da suke faɗa a kan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ce ta sa ya fita daga izala ya koma ɗariƙa ya ce shi fa bai ga dalilin da za a zo a juya masa tunani a kan maganar makomar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama ba iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai taba yadda a kai su wani waje inda ba aljanna ba idan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama ba su shiga aljanna ba shi bai ga wanda zai shiga aljanna ba amma insha Allah yanzu ba tare da bata lokaci ba ku biyo mu yanzu a wannan tasha mai albarka dan jin cikakken bi dan ganin cikakken bidiyon shi wannan dan izala da ya koma ɗarika kan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama a yi sauraro da kallo lafiya Jama'a assalamu alaikum. na Abubakar. Yau na fito wannan kafa na TikTok ina so in shaida in shaida wa duk wanda ya ga wannan bidiyon yayi shaida daga yau ni Abubakar na bar kungiyar Izala. Ba don komai ba kuma saboda na ga wasu daga cikin malaman mu na kungiyar Izala suna cin mutuncin iyayen Annabi. Dan har har kuri suke suna cewa iyayen Annabi na wuta uzu billahi. ni kuma na ga barin jura wannan cin mutuncin da suke wa iyayen annabi ba shi yasa daga yau na tattara kayana na tattara kwamutsaina daga ƙungiyar izala na bar ƙungiyar na koma tafiyan tijjaniya don na zauna na hanga na hango na gane wa'annan bayan allah da da muke zaga su ne asalin masoya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su suke mutunta iyayen annabi suke daraja su suke daraja iyalan annabi da sahabban shi gaba ɗaya ba sa so su ji dan an taɓa wani kima da daraja na annabi sallallahu alaihi wasallam to kowa ya shaida ni na bar izala da to alhamdulillah yan uwa alhamdulillah yan uwa wani ɗan izala kenan da ya fita daga wabiya salafiya izala ya koma ɗariƙa sakamakon cewa ya maganar da ya faɗa da bakinsa kamar yadda aka je ce shi fa ba zai yadda da a ce wai ana wa ɗan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama abin da bai dace ba inda ya ce shi fa ya koma ɗariƙa shi akan wannan ya gano cewa 'yan ɗariƙa su ne masu mutunta iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama da ganin girman su da kuma mutunta annabi sallallahu alaihi wasallama da sauransu a nan insha Allah za mu yi wata yan magana wasu daga ciki idan irin wannan ta faru an samu wani daga cikin izala ya fita ya koma ɗarika, sai su dinga fitowa suna cewa wai haɗawa aka yi ƙarya ne ba haka bane ba to bara mu rantsi muku da Allah wallahi tallahi wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa duk irin bidiyon da muke ɗora muku a kan irin wannan kaga wani ya fita daga ɗari ya fita daga izala ya koma ɗarika na rantse da tsarkin mulkin Allah ba wai haɗawa muke ba abin da muka gani ne ya faru muka kawo muku wallahi ba haɗawa ake ba wallahi ba haɗawa muka yi ba saboda wasu suna fitowa sai su dinga cewa ƙarya ne ya za a ce wani ɗan izala ya koma ɗarika a haɗawa muka yi bidiyo muka haɗa don mu wayi wayi to billahi lazi la ilaha illa ba haɗawa muka yi ba abinda muka ga ya faru ne muka fito muka ɗau muka kawo muku don ku sani saboda haka wannan shine gaskiyar lamari wannan bawan Allah da ya ce ya fita daga izala ya koma ɗarika akan maganganun da ya ce wahabiya 'yan izala izala suke faɗe ga ga janabin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma wallahi wallahi ba haɗawa muka ba wannan ita ce gaskiyar magana babu rantsuwar da zami dan musulmi zai yi wacce tafiyo ta wuce wannan in mutum ya yadda ya yadda in bai yadda ba shi kenan wannan shi ne. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu